والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم والقول بعد في والزوج جساس بيانه وجب wato walƙaulu wato magana bayan bayan arga an abin nan an tare walƙaulu ƙaulun zauji qabala al-ibtina to walƙaulu walƙaulu ba'adu ai ba'da al-ibtina magana bayan arga an tare fil hudus game da faruwan aibi cewa wannan aibi sabon aibi ne to ƙaulul ab magana uba ne za a saurara an gane ai cewa wannan aibi sabo ne ko tsoho ne wa zawju in zaka bayanuhu wajab shi miji a cikin wannan hali bayanin shi ya wajaba miji a cikin wannan hali bayanin shi ya zama to wajibi cewa wannan aibi ba ba ainihin a tsohon aibi ne ba sabo bane kun gane ai wannan aibi tsohon aibi ne ba sabo bane misali eh kaza bi raddi intisabil albiya ulfiya lagiyatan au mustarakan menene kudiya hakanan biraddi sabin ulfiya lagiyatan hakanan da tunkuɗe mace ma'abociya nasaba an gane ku miji ya tunkuɗe mace ma'abociya nasaba cewa an na halagiyatan cewa lallai ita wato an same ta ita lagiya ce yar baya ce an auren mai da ita a matsayin ita zinta sabinci cewa ta fito a babban gida daga baya sai aka same ta wato kaskantacciya ce ta fito ne a karamin gida misali an gane wannan ko to in an ce mace lagiya ta fito a gidan da ba mai daraja ba sannan kuma ko ba mai kyau ba ba masu wadata wa misali to shi an yaudare shi da cewa babban gida ce ashe ya riko shi an gane ku au mustariqan ko kuma aka same ta wato a matsayinta na baiwa an same ta baiwa alhali an ce biya ne to haka za a yi hukunci wato za a yi raddi zai iya raddi a bashi kuɗin shi ku fahimta? na'am eh wal qawlu ba'du wato magana bayan haka bayan tarewa game da faruwan aibi cewa wannan aibi sabo ne a gidan miji ne aibin ya faru wato magana ne na uba eh miji a lokacin nan bayanuhu wajaba bayanin miji ya wajaba yayi bayani wannan aibin shi bai san shi sabon a wato tsohon aibi ne tuntuni an boye mai ba ga yau ba shi yin auren kaza da rajin zinti sabe haka nan da tunkuɗe ma'abociya nasaba ulfiya ba ulgiya ba ulfiya da aka same ta ashe yar baya cewa tumana ba mai ba gidan daraja ta fito ba aw mustari ko aka same ta mustarakan wato baiwa ce kudiya to haka za a yi hukunci to a yi rajin shi hmm. alaikum salam ba ta gaya maka mun kana so sai ka wura ko ta ce ma tana tashi ko da yaushe tana so shi kenan shi ya danganci shi mai auren mai auren yake ina so a haka inda ka riga ka fito a mutum ka gaya ma gaskiya kai kuma kace ka yarda idan nan gaba ka zo bayan ka aure sai ka ga iso kan samu karfin ka ba ka da zabi wato sai dai saki kawai sai dai ka sake ta kura ba amma ba magana cewa an cuce ka a dawo ba da kuɗin ka ba wannan magana na to sai ga wata kuma ta yi fushi ba sai ga shagun wanda ɗaunin kaga tsaye ta gawa sai ta yi fushi sai kuma zama tuwon da ya fushi ba zai ga sun tashi ba haka nan haka da kana da zaɓi eh na al'amarin aljanu yanzu ya zama ruwan dare sosai an gani sai ga mata a cikin mata goma sai ga hudu ko biyar suna da aljanu eh? hmm. da bori ne suka je kamar sokoto idan mace tsaye sai ihu sai sauran su amsa sai karfin gidaje ana ta fitowa kawai ana sabori ana sabori irin wannan da ya shahara sosai a sakwacin haka zai ba wuya daga mata sai ga matan da ba san tana gori ba kawai da karfi tana sai a gaji irin wannan mutum ya bincika kafin ya auri mace tana da iskokai ba ta da shi to in yanzu ya gane tana da shi to yana da zaɓi an gane iyaye na gaskiya za su gaya mai tana da iskokai in ba a faɗa ba to an shi ko ba sani ko ah. yana da zaɓi in ba gaya mishi ba in dai akwai illan sai aka mai shiru ya tabbatar illan nan sabo ne wato ya aure ta da shi ne a kai illan nan kai tuntun ya aure ta da shi ne zai iya mayar da ita ce baya su a bashi kuɗin shi eh gaskiya kan ai zara yi zo da to wacce kana son tana faɗa rukun ba ana samun an samu namiji ma wani wani namiji zai da bakan ta ba shi uzuri ta ba shi ta abu ya ki shi ya ki cinyewa take take da bai zama a raba auren kawai babban mutum ba in ya kwanta zai yi fitsari haka gano ya ta wari haka rai ita dai tana shan wahala za ta iya ta wanke ta yi kaza ta yi kaza ta gare ba za ta iya juriya ba gaskiya dole auren ya rabu na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحالة الثالثة حالي نأكو يرث الأب في هذه الحالة بالفرق والتعصيب a cikin wannan halin uba yana gado wato da ainihin farilla da kuma ta'assubanci yana haɗa guda biyu ga farilla ga ta'assubanci wa malika idza kana lil far'un waris wannan kenan idan matacce yana da far'un waris idan matacce yana da reshe mai gado kamar da wato diya ke na tun na ce unsa yana da ainihin mace wato ya mace ko ya'ya mata fa ya aqulu fardahu awwalan wa huwa sudus sai ya karbi rabon shi farko za a bashi rabon shi farko wato shine sudusi thumma ya ba ki sarika sannan sai ya karbi sauran abin da ya rage bayan an riga an raba rabo ga masu rabo in an ba kowa rabon shi shi uba zai karbi ɗaya cikin shidda ana magana uba ne ko hmm. yawa uba zai karɓi ɗaya cikin shida a matakin farko sa'annan sauran magada sai a basu su haƙƙinsu in wani abu ya rabu kuma sai ƙara kwashewa yana gado ta hanya biyu bil farji wa ta'sib yana gado da rabo sannan kuma yana gado da ta'assubanci li'annahu aula rajulin zakka domin shine aula rajulin zakka shine namiji da ya fi cancanta a wannan lokacin misalin wannan mutum ya rasu ya bar ɗiya ya bar uba mutum ya rasu ya bar biyarsa ya bar ubansa menene gadon kowanne daga cikin su jawabi shine asalin matsalan daga shida ne ita diya tana da rabi diya tana da rabi saboda kadaituwarta ita kadai ce kuma sannan babu wanda ya ta asubanci ita kadai ce wato za ka ci wannan abu ba ta da ainihin ɗa ba ta da wata ɗan uwanta kenan don idan akwai namiji kaga zai ta asubanci to tunda da babu namiji wanda zai ta asubanci za ta ci rabi me rage nawa ya rage kenan ba rabi ba bayan mutu ya bar miliyan daya za ta ci nawa za ta ci dubu ɗari biyar yanzu nawa ya rage ba dubu ɗari biyar ɗin uba a shi uban yana da bayan ya ci wato yana da sudus yana da sudus mu dauke shi dubu ɗari a miliyan ɗaya da 1.2 za mu ci kaga sai zai bar rabo cikin sarki ko 1.2 su kaga tana da dubu ɗari shida to shi uba kuma zai ci ɗaya cikin shida na abin da aka bari shi ne nawa dubu ɗari biyu nawa zai rage a ga dubu ɗari hudu kuma zai kwashi yana ci yana zai ci rabansa sai jira ga wani abu zai ragu in ba abin da ya ragu ya lashe Kuma wani abu ya ragu yawan shi zai kwashe tunda babu wani wanda ya fi shi karfi da mata asubanci wanda ya fi karfi yake yi yanzu da ah, bayan uba babu wani namiji bayan da ya kai babu wani namiji wanda ya fi shi karfi a wajen ita da ya ce shi uba zai yi ta asubanci na eh dama shi azubi ne a yayi amma akwai da ai ba bai da magana hmm. wal baki wato uba zai karɓi sudusi a matsayin rabu sai ya karɓi sauran da ya rage a matsayin ta'asubanci kulna al'abu ya kudu sudus mun ce uba yana karɓar sudusi da abin da ya rage walam naqul ya kudu al ba mu ce uba zai kwashi sauran abin da ya rage duka ba bal yastagriqu ashabul furud a tarika domin ma abota rabu za su iya nutsar da duk gadon gaba daya masu cin rabo za su iya nutsar da gadon ya zama sun cinye duka ba abin da ya ragu zai zama to babu abin da ya rage ga uba tunda sun kwashe duka su magada wa huwa la yahjubu bi hal to shi cikin wannan halin ba zai zama ba zai ba zai kare kowa ba wani wuti fardahu awwalan farko zai a ba uba raban shi ne ɗaya cikin shidda kuma zabace shi a ɗaya na gulabu sannan idan wani abu ya ragu sai mu ba uba din suratu ha surar ga halaka uba ya rasu ya bar wato mutum ya rasu ya bar matar shi ya bar 'ya'ya mata guda biyu ya bar uwa ya bar uba yanzu ya za a yi menene gadon kowanne daga cikin su eh. kaga farko an ce mutum ya mutu ya bar ya bar 'ya'ya mata guda biyu ya bar miji an gane ku ya bar ya'ya mata ya bar uwa kaga miji yana da ɗaya cikin hudu saboda da da far'in wari oh mutum ya mutu ya bar matan shi ko ta mutu ta bar shi ta wuce a rubu ta ce ta mutu ko mutum ya rasu halaka mutum ya rasu ya bar matashi ko mutum ya rasu ya bar matashi ya bar ya'ya guda biyu ya bar uwa ya bar uba shi rubu ba kai farkon wani ba mai asali da baki na farko miji nawa yake ci farko rabi yake ci ina kai maga ina akwai farkon wani ba sai ci rubu ko akwai ƴaƴa ai mutum ya mutu ya bar matar shi da ƴaƴan shi a kasar da akwai ƴaƴa miji zai ci nawa zai ci rubu a amma za ta ci ya ci su amma nan wajen eh, yawa ita za su shirya su rubu ne saboda babu abin da ku eh. to kaga a nan wajen mai gadon su na farko akwai rubu uku sannan ‘ya'ya mata guda biyu za su ci sulusai ne sannan uwa za ta ci sudus sannan uba zai kwashe sauran abu zai ci sudus shi ma zai ci sudus tun wani abu ya rabu zai kwashe an gane wannan kaga a nan hali na farko al'ula za a kasa dukiya goma sha biyu wannan a mace za ta ci ɗaya cikin hudu ko An gane? na zauji akwai farkon wani eh akwai akwai bincin akwai yan mata guda biyu yara kenan mata da ta rasu a nan ta rasu ta bar mijinta ko eh, kaga saboda akwai farkon wari wato ita za ta ci shi za ta ci rubu'i saboda akwai farkon waris sannan wayannan su sulusani su yaya mata sannan uwa ta ci sulus ita ci sulus yanzu nawa ya rage wannan miji ya ci rubu'i nawa ne rubu'in sha biyu nawa ne rubu'in sha biyu uku sannan ita ɗiyar ci sulusani nawa ne sulusani na sha biyu takwas nawa kenan sha ɗaya sannan uwa za ta ci tudu ɗaya cikin shida na sha biyu biyu kaga nawa kenan sha uku wannan sha kira auli wato ba zai yiwu kuɗin ya ƙare mata a guda ɗaya ya ƙare sai an ƙara masa wani abu an yi auli sai ya kasa shi goma sha uku an gane wannan da sha biyu ne kamar saboda rabon uwa ya fito sai aka aka yi auli ya zama sha uku to shi kuma uba ya zama to kudi ya kare babu abin da ya rage in kudi ya kare babu abin da ya rage shi kenan uba ya lashe kenan bai da gado an gane wannan uba ya lashe bai da gado na'am sai kuma hali na biyu eh. nan kuma wato ga miji ga 'ya'ya mata guda biyu ga uwa ga uba miji zai ci rubu'i saboda alwujudi farin wari ne uku sannan 'ya'ya guda biyu za su ci nawa shi ne takwas liwujudi farin wari a ya su abin nan takwas sannan sulusani wannan uwa za su ci cikin shida shi ne biyu daga uku a hada da da takwas sha ɗaya sannan a hada da da biyu sha biyu sha uku sannan sai ga uba sannan sha biyar eh, shi shi wannan uba eh, a nan wajen ya ci haƙƙinsa na sulusi ya ci ɗaya cikin shida sura na biyu yudar abu albaki falam ya baka lahu shay'un za a ba uba sauran abin da ya rage anan babu abin da ya rage mai anan a gane na farko sura na biyu kuna domin haqqahu a sudus wato an an kun same haƙƙin shi ne sulusi nan zuru ila ila hal za mu duba mai mafita bi tariqa tayri fa yuz anna al-awqi halatul ula a tsayna hul baqi uba a halin farko sai muka bashi abin da ya rage to da muka ce za mu bashi abin da ya rage to ba abin da ya rage kaga ya lashe kenan to a nan wajen in muka bi wannan ka'ida muka ce uba za a ringa bashi abin da ya rage ne kawai to akwai sanda ba zai gado ba shine ma'ana an gane wace sadiya a na biyu kuma sai muka ce farko a fara bashi haƙƙin shi ce, shi sai a fara bashi haƙƙin shi tukuna asalin haƙƙin shi shine ɗaya cikin shida idan wani abu ya ragu a yi ta asubanci an gane to sai muka bashi sun shi to a raga wajen ba da sulusi nan shi ya yi auli da sulusi haƙƙin shi ne kun gane wannan ko to kaga idan aka ba ainihin miji ɗaya cikin hudu wanda shi ne uku aka ba ɗiya biyu cikin uku wanda shi ne takwas kaga sha ɗaya kenan kuma an kasa dukiyar sha biyu ne kala manta sannan ita uwa aka ba ta ɗaya cikin shida kaga shi ne biyar zama nawa sha uku kaga ka gani to sannan uba za a bashi ɗaya cikin shida har biyu sannan za a yi auli da nauke nan za a yi auli da uku yanzu dukiya ya zama sha biyar maimakon sha biyu an gane to uba zai ce a bashi haƙƙin shi na sun shi tukuna in wani abu ya ragu sannan ya ci asubanci saka ba a cewa uba kawai za a bashi abin da ya rage in faɗa ka wasu ba zai gado ba eh na'am A'a ba gane magana ba dama yana da haƙƙin shari'a zan yawa bayani kuma yana gado bin farji wa tafi yana gado da haƙƙi akwai ɗaya cikin shida na shi dole sai an ba shi wani abu a gani shi ne aka ce kuskure ne masu cewa uba abin da ya rage kawai zai kwashi in shi ne nuna ma cewa in aka yi haka wata ran ba zai gado ba a sai an fara ba shi haƙƙin shi gudanar subis idan bai sa idan wani abu ya rage zai kwasa in bai samu zai hakura amma ya samu mai yawan hakika da raban shi na'am بسم الله الرحمن الرحيم قال وأن زيد قص لا محالة بما هباه خاتم الرسالة أفردكم زيد وناهيك بها nan fa kana aula bi ittiba'i ya fiye ma wa qadna qadna hawu shafi'i wa inna zaidan ursala muhala lalle zaidu an keɓance shi ba makawa bima habawu khatibu risala da abinda ainihin wato cikamakin manzanci ya bashi an keɓance shi ba ba makawa da abin da cikamakin manzanni cikamakin manzanci ya bashi ya ba zaidu na mukami na faɗinsa a cikin falalan zaidu munabbiha yana mai fadakarwa yace afradukum zaina yace wanda yafi ku iya rabon gado shine zaid bin sabit wa nahika biha kai wannan ya ishe ka wannan ya ishe ka a ce wannan shine matsayinka a ce kai ka kowa iya rabon gado fa kana aula bi tibai tabi to wannan shi ya fi cancanta da ainihin atba'u tabi'in su bishi. shi tabi'i tabi'in sun bishi. lafiyar ma wa kanna hawo shafi musamman ma Imam Shafi ya faru mazhaban shi Imam Shafi yayi yi riko da mazhaban zai a wajen rabon gado aqulu eh, wa anna Zaidan ma'dufun al shi zai an yi an yada bin shi akan cewar sa bi anna hadha al ay wa nas'alu Allah al-i'ana amma wato muna roƙon Allah mako akan abin da muka yi nufi min al-izhar na bayyanarwa wal kashaf da yayewa game da mazhaba na zaid radiyallahu an bi ajali ilmina saboda sanin mu bi annal ilm cewa ilimi shine fiyayyen abin da mutane za su yi tsawainiya zuwa gare shi wal ilmina bi anna hadha ilm kuma da sanin mu cewa lalle wannan ilimi wa huwa ilmul fara'i shine ilimin rabon gado an keɓance shi bi annahu awwalu ilmin yuqadu fil ard cewa shine farkon ilimin da za a rasa shi a doron ƙasa sai ka dage ka nema don kare kubuce shi ne farkon ilimin da za a rasa shi a doron kasa. wal ilmi na bi anna zaidu radiyallahu anhu kusa kuma da sanin mu cewa zaidu radiyallahu anhu an kebance shi min bainin sahaba daga tsakanin sahabbai radiyallahu anhu bima na ba na alayhi nabi da abinda annabi ya faɗakar da mu a gare shi min fadilati wa ilmi na ainihin falalan zaidu da kuma ilimin shi da gado wa annahu amsalu min ghairihi fi ilmi fara'id cewa shi zaidu shi yafi dacewa da waninsa a wajen irin gado idan wani ya raba gado kuma zaidu ya raba ana rinjaye da bangaren zaidu akan na wannan na cewa wanda ya fi ku iya raban gado shine zaid wana yi ka biya zai shahada lahu sayyidul bashar wannan ya ishe ka daga wannan shaida a gare shi daga sayyidul bashar eh, shugaban talikai gaba ɗaya ya bai shaida da wannan ai wannan ya ishe ka ka san cewa ba karamin mutum ba ne. cikamakin manzanni wala yi kuma ya ishe ka A ma na hasbuk ya ishe ka wa ta'wilu hadi annaha haka, tanha tanha ka an an talabi gairiha wato tawilin ta fasara fasaranta cewa wannan ita ce gaya yana hana ka wato neman waninta ya faɗa a littafin mujmal fa kana sayyid aula bi an yattabi'ahu tabi'un ya kasance sayyid wato zaid bin sabit ne wanda ya fi cancanta a ce tabi'ai su bi shi a wajen rabon gado sannan masu takalibi su yi takalibi da shi a wajen rabon gado lafiyan ma wa kanna hawu shafi musamman ma imamu shafi ya dimfare shi ai mala ila qaulihi imamu shafi mala ya karkata zuwa ga maganar shi wato yana goyon bayan shi a wajen iske sa walam yusabihu muqallidan lahu bi ghairi nazari ku duba wannan bai bi shi yana takalidi gare shi ba tare da nazari ba da ijtihadi kenan baya halatta kenan yana halatta wato ka rufe ido kai kafin mutum kake kana takalidi da shi kaga malam anan wajen ya nuna kada fa a ce imamu shafi'i ya rufe ido ne yana takalidi min gairin nazarin a'a ya bi shi ne bayan ya gamsu da mazhaban shi kun gane wannan ko bal ba'da nazar wal a ya bi shi ne bayan nazari da ijtihadi hatta innahu qawluhu haythu ikhtalafa qawlu zaid hawan lokaci ma maganar shi yakan saba in dai maganar zaid radiyallahu anhu ya saba a wurin da maganar zaid ya saba shi ma yakan saba mai wani lokaci a gani in an ce wane ya fi iya rabon gado baya nuna kuma ko ina ya dace zai yi wa a ce ya fi ilimi amma ba ko ina bane zai zama kuma ya yi daidai a fahimci wannan da kyau yana daga cikin jahilcin mai jahilci an ce wane ya fi ilimi ko mazhaban shi ya fi kaza to zai ce to kenan ko ina ya yi ne a idan an ce ya fi da ana nufin a cikin mafi yawan masail ya fi dacewa amma akwai matsalolin da yana da matsaloli irin nashi an gane wani yake cewa an ce ai imam malik duk ya fi su gaba daya kaza to an ce ya fi su a kaddara ma ya fi su shikenan kuma duk abin da ya zo da shi daidai ne to wannan shi ya kamata a fahimta ko an ce ya je sa kaddara haka to ba kuma a ce duk abin da ya zo da shi daidai bane karamin yaro yana iya gano abin da malamin shi bai gano ba shi kenan kawai idan malami ya zama to ya fi kowa ilimi zai zama duk maganar shi kuma babu wani kuskure a ciki to an mutum ya fahimci wannan ya huta eh ya fi kowa ilimi amma a waje kaza da kaza da kaza gaskiya ya yi kuskure ba ma tare da shi ba shi kenan ba yawwa na'am bismillahir rahmanir rahim wala yalzamul bal zalika bi hasabi ragabati a wajen rabon kwana idan za a yi rabon kwana kullum sai mutum ya saki matar shi saboda matan suna da wannan kana da mata da yawa ko da lafiyarta ko da baka sha'awa sai ta kirkiro sha'awa saboda a tunaninta da ka je ɗakin wancan ai ka biya bukatan ka ita ma dole sai ta yi kuka jona aiki to shine malam ke cewa to a nan wajen dole ne in ya shiga ɗakin ka ya kwana sai ya tashe ta kaga ce ba dole ne bal bi hasabi a gaba a a gwargwaron kwaɗayin sa in ya shiga ɗakin ka yana sha'awa yayi in baya sha'awa ke nan. matuƙar bai yi nufin cutarwa ba matar za ta lura daga duk sanda ya shigo ɗakin ta kawai sai kwanta sai bacci in ya shigo ɗakin ta sai bacci za ta gane to wannan ba baya son ya biya bukata da ita yana son cutar da ita ne sai ta kai karan shi amma ya zama to dai jifa a wani lokacin ya je ya je a gaje ya kwanta ya bacci nan zai ka hakura in ka lura ba kullum kullum bane ake yin haka kun zo na ai amma matan za ga mace inda kana auren ka kai kaɗai ne ba wanda za ka yi hakuri amma ku da yawa ne kullum za ka tana nema in wani miji ya ce shi ya gaji ta yi faɗa ta ce ta lura son kai yake ya tattara karfin shi ne a bangare daya ba uzuri in mutum bai da lafiya ta ce kawai insha Allah ya dage ka dage kai na san mutumin da karaya wala karaya ya samu karaya fa an sa irin wannan abin an sa an sa abin nan irin irin kara din nan an miƙar da kafan wallahi tallahi kowace take ba ta yafe ba kowa a haka din za a ga shi a kawo a haka din za a dauko shi a kawo wato ya je lokacin da da ya samu karayan yana ɗakin amarya to su ba su yadda ya kare ɗakin amarya ba a ringa zuwa da shi ko ina ɗan ranar kare sai a ɗauko shi a mashin haka ta da shi ta haka din a yi jinya haka za a yi ta zagayawa da shi to kana wasu ƙarasa shi to da ka irin wannan kishi wani lokaci yakan zama to matsala yakan zama to matsala a yi ta rikici

ya fi mutum ya fi mutum ya yi mulkin makaranta a ce shine mutum makaranta ko a ce shine chairman na local government lawa fahimta mata hudu sun fi mulkin ya fi chairman na local government shi wannan kakara da karfi chairman honorable ne kawai za ka iya kai ta kai ta wakiltawa ma kana ba da doka in za a matsa ma kawai matsala ne kawai ka gaya wa yan sanda ka ce ku dauki mataki kawai kuma ka kare kanka duk abin da baka so kana iya wakilta wani ka koma ka zuci amma waɗannan kai ake bukata ka yi wani kuma kana so ka yi adalci ba ka sa kira ka zai sa ka gaba wani lokaci ka rasa ma yadda za ka yanke hukunci gashi nan sai suna faɗin ka rasa wace ce za ka iya zama ka ce wannan ki gida ke nan ba ke ce mai kuskure haka mutum zai tsaya akwai wanda in suna wani faɗin shi ba ya ma daina rabawa in suna gidan su gama faɗin su domin ya kama wanda sai ya rike ta ana ta dukansa <laughs> saboda yi mai kawai gaban su da kuma faɗa Allah kawai al'amar ya fi ƙarfin shi <laughs> mutum yana mulkin ba ƙaramin sai ya yi da gaske sosai sai ya jajirce ya nuna namiji ne shi sannan ya samu nasara na'am wala asma da mulki ne babu ainihin rabon kwana ga ainihin wato baiwa idan mutum yana da baiwa yana da mata hudu yana da baiwa sauran mata huɗu zai yi rabin kwana amma baiwa ba a rabin kwana duk sanda yake sha'awar da zai je wajen wala ya azilu an hurrati sannan ba zai yi azalu ba ga diya ita diya ba a yi mata azulu illa bi izini hanje da izinin ta in zai take ta yi azulu sai ya nemi izinin ta in ta yadda ba shikenan ya hakura an gane amma yanzu wani mazan cewa suke kawai ni fa ban san ya'ya saboda haka ba na buƙatar ki haihu dole sai ki yi family planning na san wanda yanzu mijinta mijinta so da ita mai kuɗi ne ba amma bai san ƴaƴa ne ya aure ta ne kawai ya ajiye ta kawai ta zama hoto sauran matan suna da ƴaƴa ita ba ta da shi yake mata wallahi in kin haifi ƴaƴa ke za ki ɗauki nauyin nauyin haihuwan sannan kuma ke za ki ɗauki nauyin biyan kuɗin makaranta da komai na kuma wallahi haka aka yi ta daɗe da shi shekaru wallahi ta haifi ƴaƴa uku da shi ƴaƴan gabaki da ita take struggle gudu take gwagwarmaya wajen neman abin da za ka ciyar da yaran ka biya kuɗin makaranta ka yi musu ɗinkin sallah ka yi kaza ta yi kaza tana cikin in tana cikin din nan tana yin cikin har fatan tana yi tana karantarwa a makarantar gwamnati sannan tana fatan a wani waje haka take bugawa amma ga baki ɗaya wallahi ba ruwan shi da saboda shi ya gaya mata cewa kada haihu irin wannan yana faruwa daga baya dai auren ya rabu daga dai gaskiya babu sarki sai Allah ka kai karin shi ba ya san haihuwa kwata kwata an gano wannan wai shi ya'yan da suka haifa ya biya haifa sun zasu ishe shi don yanzu auren da ya kawo na jin daɗi ne ba na samun irin wannan ko mutanen wanda kwata kwata haihuwan da ba su su haka amma in dai in dai aka samu mutum yana so a samu tazara ne na haihuwa sai yana yin azulu shi azalin nan ana yin shi za a dan samu tazara ya zama yaro ya shekara biyu ko shekara uku sannan sai a haifi wani misali to irin wannan babu laifi dan an yi azalu amma in zai yi azalu din nan sai ya tambayi matar dan Allah ina so yi azalu shi yadda? in ba ta yarda ba shi kenan musamman aure inda yawa ne matan ba sa yadda. aure inda yawa ne saka kawai suna gasan ma haihuwa ne in wannan ta haihu ita wannan tana so ita ma ta haihu saboda kada kada a fita karfi a gidan kada a fita karfi a fita gado ba ta yadda ba an gano wannan to wannan shi ne <laughs> eh zai riga eh, haka ka dauka zai riga mutuwa misali ko dai abin da ke kasa su dai a tafi dai su ba ba ta mijin ke da kishiyar ka tafi ko shi ne babban ma magana kada a ce kishiyar su ta zo ta haifi yara da yawa ta kwashe gado bari su ma su haifa da yawa amma da a ce ba ka ba kishiyar ka ce ku haifi yara biyu ya zama za in ba kishiya to inda kishiyar duk abin da suke daga ma kafa a da yanzu babu ko misali in ba in ba ka da in ba ka da kuɗi da za su ma shekaru da kuɗin to za su ce yanzu yanzu an binne an binne wannan yanzu in ba ka da kuɗi zai ka nemo kuɗin shekaru kawai kada su baka ka je ka rage wani abu kai ma wancan wani makaranta ne ke maka wuya wani makaranta kuɗi makarantar musu makarantar musulunci ko na nasara dole sai yayi ba dole ba ne in ba zai yiwu ba ga makarantar gwamnati wani sai ce dole private din da dole shi za fashe yara kai daidai ruwa daidai burji in ba ka da ikon da za ka iya daukar nauyin wannan private da kake yi ka sa shi a makarantar gwamnati ka dan nemo mai laifin ci shahari ga gwamnati kila ma ya fi albarka biye da wancan wannan ba uzuri bane gaji ana cewa wai don a samu daman tarbiyya ba tarbiyya ne. Don a samu daman yayi ilimin nasara shi nan. kuma ba dole sai mutum ya yi ilimin nasara yake zama mai kuɗi ba an gane ilimin da sarar asali ma ba a yi kuɗi da shi asali za ka ƙara gane mutu ya zama civil servant ko public servant asali kai boko dama kai za ka bauta ma wani ne za ka yi ma wani hidima ne za ka yi ma alhajuwa wani hidima wanda hidima bai taɓa yin boko ba asalin gado masu kuɗin ba asali ba ba boko ba ne ba boko ba ne kawai boko kawai an ruɗe da shi ne wani turanci ne mutane ke ruɗewa da shi koyan sana'a ne daidai yake da kafinta da sauran sana'a da ake koya kawai mutum abin da ake so ga yaro ya koyi sana'a da zai ci abinci in ya koyi sana'a daga baya zai iya zuwa ya zauna a cikin in yayi kuɗi sai ya kira dan boko ya kira mai mai doctor mai PhD ya ce yana so ya koya mai turanci dole ce yasa sai yana so da Allah karimin zuwa kuna koya zai ringa bin shi har gida yana koya mai turanci sannan gobe inda za mu je ka za ka rinka rubuta mu abubuwa ka jibu sai ya thank you very much haka ake gudanar da rayuwar yanzu manya manya masu kuɗi da suke na tudun wada wani ko ɗaya bai iya rubutawa ba sai iya rubutawa ma yana da kuɗi wanda manya manya yan boko suna kashin himalayya sa kuɗi wadata shi ne babban abu sannan ka samu wadata ka koyi ilimin boko, don ka iya mu'amala da mutane amma kana ɗauka wai shi ne rayuwa gaba ɗaya ba shi ne rayuwar duka za ka iya rayuwa ka ji daɗinka ba ka yi wannan bokon ba amma yin boko yana da kyau saboda yaro ya koyi sana'a shi kenan wani suna cewa an da zala ba zai alfahari da iska ba saboda ka in yara ka zuwa za su zama kaza in yaro ya zama guda ɗaya ba zai zama na iska ba kamar ba bai taso ba ba yawan yara ba ne iskarci ba kuma karancin yara ba ne shiruwa kawai in Allah ya kinsa ma yara kuma ka zage kai tarbiyya shi kenan eh ka dage iya kokarin ka yi tarbiyya ka bawa Allah sauran yawa duk magabatan mu da suka haifi yara da zuwa ga wani yaro 20 yaro 30 yaro wani abu ba a samu labarin lalacewa gare su ba kuma za ga wani da yaro daya ko yaro biyu ya rasa yadda zai da shi ake ya haifi yaro ya kwallafa mai soyayya yaron ya lalace kuma ko ka gani sauransu ana kai wajen malamni ga sauransu ko kuma da irin wannan gaba ɗaya abu ne wanda ya mata a lura da shi sosai na'am na'am wala awatu bi idin sayyidiha ita kuma baiwa da izinin sai idan mutum zai zai azalu ga baiwa sai ya nemi izinin wa shugabanta kamar yaya wato wurin da wurin da ka ka aure ta ka je ka aure baiwa ko a wajen shugabanta saka je wajen shugabanta Allah ina neman izini a ban dama in yi azulu in bai gina yake da ya zama to ba zai yiwu ba dai jima haka yana son yaya sai ya tsin dama kai ka aura ne kawai don saduwa Ya'yan kuma nashi ne idan ka haifi 'ya'yan zai kwashe ya kai zango ya biyar to kana so ka kawo mai cikas kana so ka yi azoli ba zai samu yara ba to saka sai sai da ce bai yarda ba wa yalhaqu bil walad kuma ɗaya yana riskan shi ɗan nashi ne idan mutum ya yi azalu sai aka samu ɗa nawa yi idan mutum ya yi amfani da kondom da ya amfani da kondom sai gashi kuma ta samu juna biyu zai iya inkari ba zai inkari ba ɗan nashi ne don hatta turawan sun ce kondom ɗin wani lokaci na kan nan huji dama ɗigon mani guda ɗaya shi ke haifar da yaro in ya ɗan huje sai a samu akasi wato kondom mafi yawan lokaci yana yi amma yakan samu akasi wani lokaci ka sa kondom ɗin ka gama da juna biyu kada ka zarge ta da zina da zaran an ganta da juna biyu ɗanka ne kawai fa in da atu wiladatu idan ta yi da awon ta haife shi ita ce ita ta haife shi wata al shi ko miji yayi awon iltika da tsintuwan shi ta yi da awon wannan dan ne na haife shi miji yace wallahi tsinto shi aka yi ana ta bugawa aka je kotu to magana maganan matan ne ta haife shi ne amma za ta rantsi Ita ce billahi na ɗana ne ni na haife shi wasariya tarzamu hal bayyana ita ƙwarƙwara in ta ce ita ta haife shi dole ka dole kawo shi bi ma sha wato ya samu ya ji daɗi da matar shi duk inda ya gara ma ko ina zai iya wasa da matar shi ya ji daɗi sai duk inda ya gara mun jin daɗi da ita sai dai saduwa da ita ta dubura ne kawai haramun mal'unun man atamra aka hufi dubriha hadisi ne sahih albani ya inganta shi a cikin abin adabul zifa ko da kuma irwa cewa wato manzo Allah ya tsine ma mutumin da ya taki matar shi ta dubura haramun ne wa yu'addamu fa'ilu ana ladabtar da wanda ya aikata shi tunda matar shi ce za a mai ladabi ne ba za a ba shi hukuncin mai luwaɗi ba an gari eh, amma da a ce ba matar shi bane za a kashe shi ne kawai amma anan za a mai ladabi za a ba shi za a mai ta'aziri an wa ya ta'allaku bi jami'u arkanu wa dai duk hukunce hukuncen saduwa yana da alaka da shi eh duk hukunce hukuncen saduwa anan za a dauke shi a matsayin ya taɓa yin aure kenan in ya tafi mace ta dubura sai dai sai asul huli sai dai dawowa dawowa mai ila'i mai ila'i wanda ya rantse ba zai saki matan shi ba wata hudu ko biyar da wata hudu an gane wannan ko to da ya je kotu alƙali ya ce ya dawo zuwa ga matan shi da aka ce dawo ga matar sai ta ta dubura za mu doka ya dawo bai dawo ba sai ta ce wallahi ranka daɗe ta dubura ya sake na ci to sai alƙali mai hukunci sana ce ƙara koma wajen ta da halarta wacce aka saki saki uku idan an saki mace saki uku sai wani ya aure ta ya sake ta dubura ba ta halarta ba za ta koma zuwa gare ka ba kai idan ta kan gare bukatar wani فإن نشذت هذا ممكن شيء يرجع نعم وعليكم السلام انت عيدا انت عيدا زي اولا انت نعم نعم Yeah. na ah, sai sun shige da wani amma ya zai mutum yaro kama da kai wani ya kai kasuwa yaro sosai fuska na ka gashi an an yi an yi da bari za su shi kurmun nan kariya ne ga mutum kariya ne kare yanzu na kawai shi kenan

shi namijin shi namijin shi ke da shi mijin naka eh eh wai mijin mijin ya koma wai abin ya koma gidansa ne shi da mai gida ina wanda gidan mun gidan shi da dama insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك